Bismillahi rahmanir rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da wannan karatu namu na wannan littafi shagal am fi fannin sarf a wannan rana ta 21 ga watan maris shekara ta 2008 da ya daidai da 14 ga watan rabiul awwal shekara ta 1329 satin da ya wuce mun yi magana akan al-mizanus sarfi malam ya ba mu ma'aunayya yadda ake kiyasin kalma in yadda ta juya haka za ka juya in asali ya canza dole nan ma wazani ya canza to yau insha Allah za mu yi magana akan abubuwan da ake sanin alfal da shi ma'ana kalma ta canza ko ba ta canza ba bayanin da malamin mana wato ga bisa dukkan alamu mun fara shiga ainihin darasin saboda eh, zai fara amfani da kalmomi sosai waɗanda suke nuni akan an shiga darasi sai mu duba sosai mu kuma kasa kunne malam ya ce Wayo uraful qalbu ana sanin qalb canzawar kalma kalma ta canza ko bata canza ba bi umurin hamsa da al'amura guda biyar bi ma'ana ɗayan al'amari guda biyar al'awwal na farko al-ishtiqaq kalma ko ku samo ta kana'a bilmat ya yi nisa fa'innal mazara wa huwa na'ayu asalin kalmar shine ne annayu nisa muna fahimta dalilun ala anna la al-mamdud maqlubu na'a yani masdari an-na'i dalili ne akan cewa na'a nan da ake yi wa maddi to an canza ta ne daga na'a tun da an ce anna'yu ku duba kalmar da kyau ga nonon ga hamza ga ya sai mu ce na'a yi nika amma sai aka ce na'a maimakon anna'yu ana fahimta kuwa sai aka ce na'a hamza da ya kamata ta zo a tsakiya yanzu ya ta koma ƙarshe ita wannan madda da ya kamata ta zo a ƙarshe sai tsira su kiyaye muna fahimta to fa yuqalu a ala wazni a da bakwai zama wazni fa'ala kaga an yi takrir lamun ta zo nan ainun ta koma can wa kama fi jaha kamar yadda su a cikin jaha fa inna wuruda wajh wa wujha dalilun ala anna jaha maklubu wajh cewar ka wajhu da wujhatun dalili ne akan cewa jaha din nan asalinsa wajhun ne muna fahimta yi fa yuqalu jaha ala wazni ne afala kun gama wato abin nan ainu ita ce ta koma farko sannan fa'un ta koma wurin ainun amma lamun tana nan a inda take وكما في قسي فإن ورود مفرده وهو قوس أنسان قوس إذا شمي بكا دليل على أنه مقلوب قوس أسأل سكينة تو مدوبة مقابل دي فارو فقدمت اللام في موضع العين في أكا غباتر دلام أو عين معنى لام تزور عين عين تقوم ورين lamun kuna fahimta fasara qusuun da wawun guda biyu ala wazni ne fuluun ana fahimta yi fa qulibatil wawu ya an sai aka mai da wawun din nan ta biyu ta zama ya'un me yasa mala li wuqu'iha sarafan don ta tsaye aka ai wanta karshe don haka sai muka ce ba za mu baki a matsayin ki ta wawun din nan ba za mu sauya shi koma ya'un walwawul kula sai muka sake canza wawon ta farko ita ma ya'un mai yasa lijima'iha muna fahimta mun ce asalinsa kusu won ko da wawowi guda ala wazni fulu'un fa qulibati alwawu as-saniyatu ya ya'u din nan ta biyu ita ce mai haraka sai aka mai da ita muka ce ya mai yasa ya ko ha tarfan don ta a ƙarshe muna fahimta malamai walwawul wawul sai muka sake canza wawun din nan ta farko mai dauri ita ma ta komawa uki ta ma mai yasa ne shi ma ha ma'aliya don ta haɗu da wancan ya din da yake asalin da wawun din muna fahimta wa sabbi bi sukun sannan ta farkon nan ta gabata da sukuni don haka tunda mislani sun haɗu al'ula sakina wasaniya su mutaharrika udghimatil ula fi saniya muna fahimta to a yanzu ba mu gama ba mun ce kusu kusu kusuyun kenan zama muka ce eh tunda duka wawun din mun mai da su yaqul muka dauki wannan muka shiga cikin wannan sai muka ce yun. muna fahimta sai ma da ce abu haka zaka yi ba wa kusirati sinu na munasabati biha sai wannan sinun din da take da damma sai mu maida ita eh, kasra ko domin ta daidai da wa da ya'u wa kusiratil qafu har wayo aka sake yi wa qafun kasra li usri lintiqal domin nauyin canji ko tashi ko juyi min dhammin ila daga damma zuwa kasra maimakon ka ce kursiyun akwai nauyi ka taso daga ma ka koma kasra akwai nauyi sai ka ce to kafin din ma kai mata kasra sai ka ce yaya kursiyun na <laughs> mai ta tayyib wa kama fi haji aidan kamar yadda zuwa cikin haji fa inna wuruda wahdatin cewanka wahda dalilun ala annahu maqlub wahid asalin sa ne fa wazn hadi alif wazn hadi alif to mu dauki wazanin mu ga alafa asalin sa ne ne fa'ala ya mai aka yi ainun ta zo farko fa'un koma wurin ainun a'a ta koma wurin lamun sannan lamun ta koma wurin wa kaga canjin ma da yawa kwarai asalin kalmar wahida wahid sai aka ce haji ban ji ba alif ba fahimta ba haji asalinsa wahid da kama wahida asalinsa kenan wahida kaga yawun din da mun dauke ta sai muka ce hadi gashi ha'un sai ta zo wurin wawun muna fahimta ta wahida wawun din nan sai ta koma wurin ainun abin nan eh, abin nan hadi wahida muna fahimta wawun sai ta koma wurin lamun wurin lamun amma ba za mu iya barin ta a ƙarshe ba saboda yanzu muka karanto لأنها وقعت طرفا ومتطرفة لا طيئة قلشي دعاك مضام يا بايل انت عمد انت نواه مسيح من يديها ياغن منا فانت سنن دانو ان ايك اصل انسا وحدة لا مني سيد تاسو دك ولنسا سيدا ولن وي ولن عينو ح واحد كاك اصل انسا لا مني اجان سيد تاسو دك ولن عينو muna fahimta ko malamai tayyib abu na farko kenan al-ishtiqaq shiratowa ko samowa ko samowa asani abu na biyu abinda zai iya zuwa ya nuna mana cewa lalle akwai qal an yi canji a nan A tashih a ingantar da kalima a wujudi mujibin ila tare da samun abin da ya wajabta ta kasance tana da illa ga ta dai duka shuruɗan illa sun tabbata a kanta amma maimakon ta kasance da illa bala sai aka mai da ita ingantacciya muna fahimta kama fi ayisa kaman ayisa ya fi da tsammani fa inna tashihahu ma'a wujudil mujib wato an inganta kalmar ne amma bai kamata ta kasance ta gari ba ya kamata ta kasance tana da illa wa huwa taharrukul ya shine motsin ya'un da ta yi ta ma qablaha da kuma buɗewar abin da ke gabaninta dalilun ala annahu maqlubu ya isa aisa asalinsa ya isa dalili kuwa abin nan motsin ya'un da kuma buɗewar abin da ke gabaninta shine abin nan a ولا فهمتها فيقال عيسى على وزن عافلا دون يئس أن يأسلسة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار هنا فهمتها أيضا ويعرف القلب هنا أيضا بأصله كما أنا إيه سنين قلبي أنا يقوم وأسلسة وهو اليأس يا يئس اليأس يا يئس اليأس su kenan amma sai aka ce ayisa yi sa ta goma ne bai mu je ko mu tsaya nan ko <laughs> ai an fara shiga su sai. ai rikita rikita gare shi yana da nauyi ainihin shi sa wannan a wasu wurare jami'o'i ake yin <laughs> amma almuhim in ka rike abin da kyau to insha Allah ba zai wahala ba eh yanzu dan kaɗan din da aka ɗauka kai sa to abin da ba gane ba ka yi tambaya saboda ire-iren su da su ne za a yi amfani wurin karatu a cikin gaba to in baka riski na din ba da kyau can din sai ka ga ba za ka fita ba na'am insha Allah eh ayi sa ba eh ya kamata ya zama ya kisa amma sai aka ce ayi sa wato an inganta kalmar duk da kasantuwar sharɗan illa ya tabbata a cikinta wa huwa taharrukul ya wa fitahu ma qabla duk kuma abin da ya zama haka kalbi ake yi misali kamar ala awala ka fahimta yi awala ta harrakatil wawo wanfataha fatuqlabu alifan sai mu ce yaya ala baya a ta harrakatil ya'u ha sai mu ce yaya to haka yi ya kamata yi na'am ba sallah ce tunda ajwa bi ne abin da sa ya kamata abin nan ya isa a ce ya sa eh maimakon asa <laughs> gaga yi kamar wa asafa eh lafiyayya ce duk da kasantuwan ga sharfin illa ya tabbata rukunan rauni da sun cika amma sai aka share aka ba da lafiya kuma tana nan da lafiyar ta na wani ga binta ina zama a ta eh na na kamar ya na wannan gaskiya ne na na na na na na ma'ana kasantuwan harafi na illa na ciki ka gane wani abu ne mai zaune domin harafin illa nan kawai a farko zai zama misali ko zuwa tsakiya ya zama arewa ko zuwa ƙarshe ya zama na ko ma duk tattaru gaba ɗaya ya zama wa lafi to samuwar illan kansa ya rauna tafi ne amma sai ba ga wannan rauni ba to abu na biyu sai ya zama da cewa bayan wannan abu ya unta motsa bayan motsinta abin da ke gabanin ya zama da to har yanzu dai ya kamata a can a sukuni kuma ya shiga wani babu babu đeo hòa năm năm năm ê năm cảm ơn nhé chân vụt năm ê ê năm năm to abin da ke akwai wannan wani babi ne da daban ka fahimta amma kowane irin motsi ya samu bai fit da shi daga sunan shi na ka fahimta shi abin da ya sa ya ce maka haka akwai waɗanda suka tafi akan haka cewa asalin da illa idan ya zo da motsi a tazar da motsi a bashi domin shi asalin mai illa ne to barin shi da haraka ya ba shi ƙarfi misali kamar kawala ba ya motsa ba sai muka tadar da motsin muka mai da shi waye muka yi mata da muka yi mata sai muka ba shi ne kaga an tashe shi to amma barin shi a haka wato barin shi da motsinsa ya shigar da shi sahu na masu lafiya amma dai wannan wato kamar falsafa shi ne ta malamai shi ne wane ne da su eh, shi ne falsafa ce dai kawai ta malamai cewa duk ya zo da haraka ba za a fi da shi ba amma zahirin magana duk inda yake har ko ɗan na a irabi ba ruwan karasau yadda kalmar ta ruwan ka za ka ɗauke ta ai ga abinda da yawa daga cikin kalma suke kuskure ke na wani irabi misali kamar ce maka ضرب ko ko ja a rajin, a rajin sai ce maka wai ismul fa'il farko mun sa suke rabi wanda ke kuskure ne ismul fa'il ba shi ba ne a ran kai tsaye tun da ya zo ba a fi'il fa'il ne farko ga fahimta yi amma inda zaka nemo ismul fa'il to wannan duk abin da ya zo za ka koma sarfe nan an ka wazani abin da ya zo ala wazani fa'il to shi ake kirshi satisfied kamar yadda muka ce ana sai ten gadan muka ce zarib muka ce menene ismul fa'il na muka samu shi asab da kyau ka fahimta a rikin na sun ma'anin shi daya sun ma'anin shi daya ta inganta kowanne ya inganta amma dai al'amsa ya isa hadi ya isa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك